sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shi. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 22 ga watan Maris na shekarar 2023. Maganar kenan. namu na yau abokin aikinmu ya tattauna da wani matashi da yake koyar da yaren Ingilishi. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. To jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu tsinduma a cikin shirin inda abokin aikin sarfila Hashim Gumel ya tattauna da bakon namu na yau wanda zai gabatar da shi. To da farko mai sauraro zai so san wani bako ne muka samu sunana hamisu hamisu haruna Tumal hamisu ga ka amurka me ka kuma daga ina ka zo to masha Allah kamar yadda na gabatar da sunana a farko na ce sunana hamisu hamisu haruna ni haifaffen ɗan kano ne sannan kuma na yi rayuwata da karatu na gaba ɗaya a kano na yi karatun digiri na farko da digiri na biyu a bayero university kano wanda na karanci english a nan wannan department of english kenan wato turanci kenan wato yaren turanci kwarai da gaske sannan bayan nan na yi karatun service ɗina ma'ana na yi service nysc wato ka bauta ƙasa na bauta wa ƙasa a jihar katsina mm. wanda na gabatar da ita a jami'ar alkalam da ke katsina ah, wanda bayan shekara ɗaya ne a nan cikin ikon allah suka bani aiki na ci gaba da gabatar da aiki ma'ana koyarwa a sashen nazarin koyar da turanci da ke jihar katsina wato dai sun ji daɗi kasan cewa duk lokacin da ma'aikata ko kuma wata ma'aikata ta samu wanda yake aikin bauta ƙasa suka rike shi damin sun ji daɗin aikinsa kuma sun yaba da abin da ya kamo su. Gaskiya ne kuma wannan wani abin babban alfahari ne gare ni domin cewa jin daɗin da suka yi su ma'ana jami'ar alkalam kenan wannan ni dalilin da ya sa har suka karɓe ni suka yi retain dina a matsayin malami wanda na fara a graduate assistant ma'ana mataki na farko kenan. To masha Allah to menene ya kawo ka Amurka a halin yanzu? To a babban abin da ya kawo ni wannan ƙasa ta amerika shine mun zo gabatar da wani taro na ƙara juna sani hmm. wanda ma'ana ita ƙungiyar ma'ana zan ce kenan department of state ma'aikatan harkokin wajen amurka ma'aikatan harkokin waje na amurka su hmm. suka ɗauki na wannan program ɗin tare da fhi 360 hmm. ah, a matsayina na malamin turanci na daɗe ina gabatar da shirye-shirye na taimakawa 'yan uwanmu malamai mm. na turanci kamar yadda muka sani Najeriya ko Afirka generally muna fama da matsaloli na yadda za a koyar da shi kansa yaran turancin. Mm. So samun dama da na na halartar wani program ko in ce wani course mm. wanda University of Maryland Baltimore Country mm. a nan uh, uh, America kenan ta bani karkashin us embassy da ke abuja so na samu damar yin karatu na wata shida a karkashin wannan program din wanda ta intanet muka yi shi mm. kuma yana ɗaya daga cikin kalubalen da muke fama da su a nigeria ah, mutane da yawa in ka ce kana karatu ta intanet za su ɗauka kamar kawai wasa kake ko shirme ba karatu saboda babu malami a zahiri yana koyar da kai mm. so amma na gode wa Allah zamu iya cewa covid-19 ta zo da abubuwa da na challenges ma'ala na tasgaro mm. sannan kuma at the same time ta faɗakar da mu hmm. ta buɗe idanunmu akan cewa karatu ba lallai sai ka yi shi a face to face ba ma'ana ba sai ajin karatu ba kana ɗakin kama in dai kana da wannan yanar gizon za ka iya shiga kai karatu malami ya koyar da kai so za mu iya cewa gaba ɗaya duniya ta zamanto kamar wani karamin village ne hmm. ko in ce wani ɗan ƙauye ne yau karamin hmm. wuri ne wanda duk inda kake a duniya zaka iya yin wannan karatun so kuma wannan daman na samu ah, da taimakon ita ma'ana embassy ta kenan ta abuja ta amerika wacce take a abuja suka bani wannan daman na yi wata shida ina wannan karatun to malam hamisu ka san dai cewar a najeriya akwai matsala da yawa musamman idan aka ce bangaren arewa ga matasa gaskiya ne wani lokaci za ka iya kallon rubutunsu na turanci ko kuma ka saurare suna yin turanci sai ka ji akwai kurakurai da yawa me ke janyo haka a yanzu haka rashin ilimi ne ko kuma rashin dagewa a koya musu ne a tabbatar da cewar sun koya to zan iya cewa Na farko zan iya ɗaukan matsalar daga ɓangaren mu kanmu masu mm. koya mm. saboda kamar yadda na faɗa yanzu da zuwan intanet ma'ana yanar gizo duka abubuwa sun zo da sauƙi akwai manhajoji da yawa waɗanda mutum zai iya amfani da su domin ya koyi yaren turanci hasali ma yanzu idan ka shiga misali a kafofin sadarwa da muke amfani da su kamar su facebook mm. kamar su whatsapp kamar su twitter da yawansu akwai group groups waɗanda za ka iya shiga ka amfana da su kuma ka koyi turanci kana daga cikin ɗaki baka da buƙatar sai ka je waje to ina ganin ta nan ɓangaren zan iya cewa mu kanmu ya kamata mu canja tunaninmu mu san cewa with the little da kake da shi mm. ma'ana da duk kankantar data da kake da ita mm. za ka iya amfani da ita ka koyi turanci ko da kana daga gida ne so kaga ba mu da uzurin mu cewa a'a ba mu da hali ne ko ba mu da dama ne da zamu je makaranta ko wani abu irin wannan akwai mutane da yawa waɗanda ba su je makaranta formal education ba amma sun samu dama sun yi karatu ta internet so ina ganin wannan wani kamar in ce wata dama ce da muka samu mu kanmu 'yan arewa mm. domin mu ƙara wayar da kanmu mu ƙara fahimtar cewa rayuwa yanzu akwai ƙalubale da yawa kuma ya kamata mu tunkari waɗannan ƙalubalen sannan kuma mu karatu yadda ya kamata domin mu ne future mu ne gaba. matasa su ne ginshikin al'umma duk lokacin da matasa suka samu matsala a rayuwa su ya zama zamanto al'umman nan gaba ɗaya ta gama samun matsala haka ne to me zaka ce ga matasa hausawa a reshen a arewacin najeriya da ke cewa ai wannan ba yaren uwata bane turanci ko ba yaren babana bane ba me yasa zan koye shi zan yi shi yadda na ga dama menene muhimmancin koye turanci mutum ya iya inda duk inda ya je samu wani mutum da ba yarensa ba zai tsaya zai yi magana da shi da wannan yaren a matsayin ka na mai koyar da wannan yaren menene muhimmanci ya zaka shawo kansu ga wannan ka nuna musu muhimmancinsa. sa To na farko dai zan iya cewa dukkanin wannan abin da muke cewa na cewa wai ai ba yare na bane saboda aka ba da bukatar sai na koyi shi amma kada mu manta ba a waje ɗaya muke zaune ba. sannan abu na farko da zan iya cewa shine shi wannan yaren na turanci the fact that an mulke mu da shi ma'ana muna amfani da shi ne a matsayin hanya ta sadarwa mm-hmm. muna amfani da shi a matsayin hanya ta koyarwa muna amfani da shi a matsayin hanya ta ita kanta kasuwanci domin misali zan iya baka misalin akwai mutane da yawa waɗanda suke 'yan kasuwa ne ba su taɓa zuwa makaranta ba amma saboda ƙalubale yanzu da suke tunkara na cewa shi wannan yaren dole sai da shi domin idan kana so ka yi ma'amala ta kasuwanci kana buƙatar yare da za ka yi mu'amala mm. shi kuma yare ita ce wata hanya ce da za ka gabatar da sakon da kake so ka gabatar so yawwa so saboda haka idan har kana so ka samu ci gaba ya zaman ba ka kuntace kanka a arewa ba a arewa ma iya Kano kaɗai kana buƙatar wani yare da za ka yi amfani da shi wato kada a bar mutum a baya dai kada a bar mutum a baya mm. idan ana so kana so a taka da kai to dole sai ka koyi wannan yaren to ko dan wannan ya kamata mu Hausawa da bangaren arewacin Najeriya ya kamata mu mai da hankali wajen koyon wannan yare kuma kamar yadda na faɗa yaren nan zaka iya koyon sa daga duk inda kake akwai hanyoyi da yawa wanda ni training din da aka bani kenan ma'ana horarwar da aka yi min kenan hmm. an horar da ni a matsayin wanda zan koyar da yaren turanci ta intanet ta kafar sadarwa kafar sadarwa exactly hmm. ta zamani a wannan karatun da na yi bayan na yi wannan karatun na wata shida na kuma samu damar da ina daga gidana ina daga cikin ɗakina na nake koyar da malaman turanci da ƙasashe daban-daban a ƙarƙashin ita wannan jami'ar ta Maryland mm. na koyar sau biyu zuwa uku suna sana a matsayin discussion facilitator ma'ana wanda zai taimaka musu hmm. wajen tattauna da malamai domin a su ga menene matsalolinsu sannan mu ga yadda za mu warware musu na wannan bangaren abin da ya shafi koyar da yaran turanci so kaga ba wani abu ne da ranci sai na je ingila ko sai na je america hasali hmm. ma ban taba zuwa america ba ban taba zuwa ingila ba ban da wannan zu ban da wannan karin da na je america amma na sa tunda kana nan yanzu amurka yawa yanzu ina nan amurka amma na samu damar da tattauna da wanda akwai lokacin da muka aka ɗauki ɗalibai sama da guda dubu goma sha uku. Hmm. So kaga wannan dama ce wanda idan fizikali ne ba za ka iya samun wannan da ba ajin ma da zai iya ɗaukan ɗalibai dubu goma sha uku kuma wani ɗalibin ba wai ɗalibai bane kaɗai har da professors waɗanda suke son samu gogewa akan yadda za su koyar da shi wannan yaren turancin. So kaga wannan babbar dama ce wanda idan da fizikali ne za mu haɗu ba zai yiwu ba za ka iya haɗa local government guda kafin ka haɗa waɗannan mutanen so ga wannan dama ce sosai wanda kuma ina ganin ya kamata mutanen mu ƙara farkawa su gane cewa babu na kasashe sai kasashe domin wannan zuwan da ne wannan ƙasa ta washington dc ko Amerika babu silan kwabo na a ciki babu kwandala ta a ciki duka an ɗauki nauyi na ne an kawo ni an ajiye ni a waje masauki mai kyau sannan kuma ana bani karatu hannu tsawon wata shekara ah, sati biyu sannan kuma daga nan za mu je mu ƙara tattauna a wani garin wanda ake kiran sa suna portland domin mu ƙara haɗuwa da manyan malamai masu ilimi a wannan fannin na yaren turanci sannan masu gogewa a fannin bangaren abin da ya shafi a ah, koyar da shi kansa wannan ƙananan yaran don mu ƙara samun gogewa kamar yadda muka faɗa abu ne da ya shafi ƙara wa juna sani mm. so mu ma muna koya kuma idan mun tashi mun gama za mu je kasan mu sannan za mu koyar da abin da aka koya mana wanda ɗaya daga ciki shine wannan dama da na samu na tattaunawa da wannan babbar fasaha a ma'ana kafa ta sadarwa ma'ana VOA kenan kuma alhamdulillahi kamar yadda nake wannan magana duka duniya ana jina kuma wannan ɗaya daga cikin nasarori kenan da aka samu na shi kansa ma'ana intanet. Hmm. Me za ka kira matasa game da shiga harkokin da bai shafe su ba? In na ce harkokin bai shafe su ba musamman a yanzu da muke lokacin siyasa a can gida. zaka ga abubuwa da yawa akan alakanta su ne ko kuma matasa ne a tsakiyar duk wani abu da ake na kirki da na rashin kirki da kuma na tayar da hankali wani kira za ka yi gare su to ina kira ga matasa 'yan uwana abokanina domin nema matashi ne kamar yadda ka faɗa domin har yanzu matashi ne <laughs> mm. ah, mu yi amfani da damar da Allah ya bamu domin duk lokacin da Allah ya baka dama ta wannan jarumta ta matasa hmm. kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa mana cewa ni'matani magabunun fihi ma kafirun minan nasi as-sihhatu wal farag hmm. lafiya Allah ya bamu lafiya so duk lokacin da Allah ya baka wannan lafiya ya kamata kai amfani da ita saboda haka kada mu ci gaba da yin amfani mu ringa bin abubuwan da 'yan siyasa suke su ɗauko mu su ba mu kayan shaye-shaye domin mu je mu yi wani abu wanda daga baya za mu zo mu da dama domin duk waɗannan matasan da ake ɗauka mm. za ga sai sun fita daga cikin hayyacin suke wannan abun so me isa ba za mu zo mu kama ilimi ba ilimin nan da waɗannan wannan dai ilimin shine ginshikin da yasa suka kai wannan matakin so mu ma za mu iya saboda haka bai kamata mu ringa amfani mu ringa wasa da damar mu ba da shekarunmu da yarintanmu wajen bauta wasu mutane waɗanda 'ya'yansu ba sa cikin wannan matakin duk lokacin da za a yi waɗannan abubuwan babu 'ya'yansu a ciki duk lokacin da za a je a yi bangar siyasa babu 'ya'yansu a ciki so me isa mu ma ba za mu yi amfani da damar tamu ba mu ma mu je mu karatun ina ganin abu na farko da ya kamata mu kula da shi ne ilimi idan har ya zamanto mu rike ilimi mun yi ilimi mun yi karatu mun yi abin da ya kamata so insha Allah ta'ala za mu fita daga dukkanin waɗannan halin da muke ciki kuma kamar yadda na faɗa ilimi ba dole sai kana da kuɗi ba hmm. ilimi zaka iya yin sa a kowane irin yanayi akwai ilimi na addini akwai ilimi na boko na zamani wanda zaka iya hada su guda biyu kuma za ka amfana da su so idan har ka yi su babu wani dan siyasa da zai ɗauko ya zo ya ce wane zo ka ɗibi waɗannan kayan shaye-shaye ka sha sannan ka ji ka kashe wani da wani mm. kana da ilimin ka shi ma yana yin amfani da kwakwalwarsa ne domin ya yi abin da ya kamata to kai ma ya kamata ka yi amfani da kwakwalwarka domin dukkanin mu Allah ya mu da kwakwalwa guda ɗaya sai dai kawai idan ba yi amfani da ita ba so ya kamata mu ringa amfani da kwakwalwanmu mu ringa amfani da tunaninmu ba abin da aikinmu zai yi ba idan muka yi amfani da tunaninmu shi zai taimaka mana wajen mu tsaya mu yi abin da ya dace a lokacin da ya dace yayin kuma da ah, ya dace. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To duk da haka akwai kwarai da gaske akwai wasu matasan da sun tashi sun jajirce a halin yanzu kuma suna koyan. To amma duk da haka akwai kalubale da suke fuskanta a nasu bangaren. To a matsayinka na mai koyarwa educator kenan wani irin kalubale kake ganin ake da shi musamman a arewacin najeriya a yanzu game da koyar da ɗalibai to na farko zan iya cewa akwai kalubale daga bangaren malamai misali ba mu da kayayyakin aikin da ya kamata mu koyar da su waɗanda ake kiran da suna instructional materials mm, yawa kamar yanzu misali a mu a Najeriya ko in ce a arewacin Najeriya ajin ma da za koyar da ɗalibi yadda ya kamata ya zamanto psychology ɗinsa tunaninsa ya zauna yadda ya kamata hmm. babu kayayyakin da ya kamata ya zauna misali abin da ya shafi mazauni misali abin da ya shafi kayan karatu misali abin da ya shafi talauci na irin abubuwan da za mu siya so wannan ɗaya daga cikin ƙalubale da muke fuskantar sa wanda kuma ina ganin mu a malamai akwai abubuwa da yawa da baka da buƙatar sai gwamnati ta yi ma ya kamata community ma'ana al'umma na unguwa mu ma mu ringa taimakawa junanmu akan 'ya'yanmu saboda idan muka yi amfani da wannan idan muka ce lallai sai gwamnati ta kawo mana komai su babu yadda za a samu wannan abu hmm. so wannan shine mataki na farko mu sa cewa abu ne dai kamar da ya zama wajibi ke wajibi ne wajibi ne ka ilmantar da al'umma ko ka ba da gudunmawa wajen ilmantar da al'umma wajibi ne a kanka domin idan baka yi ba abin zai dawo kanka dukkanin mutanen da muke gani muna kin su muna ganin yan shaye-shaye ne ƴaƴanmu ne fa Ƙannanmu ne yayyanmu ne yan uwanmu ne so kaga idan ba mi ma dan Allah ba ya kamata mi ko dan wancan dalilin na cewa ina son in kare gidana ina son in kare ƴaƴana domin ƴaƴanka suna fitowa idan kuma za su fito za su haɗu da su to su ma za su ɗabi'antu da wannan ɗabi'ar da waɗannan suke sannan malamai sai sun ƙara haƙuri da yanayin da suka samu kansu kamar yadda muka sani a najeriya ticin ko in ce koyarwa ta zama wata a wacce sai ka rasa abin da za ka yi za ka yi ta ba a ɗaukanta da muhimmanci ba a ɗaukanta da muhimmanci kuma wannan rashin ɗauka da muhimmancin ya ta'allaka ko yana da alaƙa da yanayin yadda ba a ba da hankali akan shi kansa budget akan education shi kansa budget din da ake bayarwa bangaren abin da ya shafi yawwa mm. kasafi da ake ba bangaren abin da ya shafi education za a gan shi bai da yawa idan muka duba da wasu kasashen da muke da su a duniya za mu ga ana fitar da wani kasafi mai yawa mm. na je malaysia karatu na phd mm. na ga abubuwan da suke faruwa ba wai najeriya ba za mu iya bane za mu iya so amma babu wannan motivation din ma'ana karfin gwiwa da za mu iya waɗannan abubuwan wannan ne dalilin da yasa zaka ga mutane muna da jami'o'i a najeriya muna da makarantu a najeriya amma still sai mun ga tafiya ƙasar waje karatu yana nan sun fi ne ba su fi mu ba so ya kamata mu ɗauka mu a kan kanmu cewa tabbas muna son mu gyara akwai abin da barack obama yake cewa change begins with me mm, wato sauyi ya fara a da kaina ya fara a kaina and we mm. are the change we looking kan wani kanka kanka fara canji kanka so duk wani canji da muke nema da muke ta tunanin ina yake mu ne canjin to ka zagaya a nan birnin washington dc ka je ka wasu jami'u ko kuma ka shiga ajizuwan koyarwa ka ga yadda ake koyarwa mene bambancin yadda ake koyarwa a nan amurka da yadda ku kuke koyarwa a gida na ji daɗin wannan tambayar da ka yi min domin yana ɗaya daga cikin abin da muka zo koya hmm. ah, shi ainihin taken shi wannan program ɗin da muka zo shine social and emotional learning hmm. ma'ana integrating social emotional learning in english language classroom yadda za a samar da wani yanayi da ɗalibi zai samu kansa a yanayi mai kyau hmm. domin ya samu ya koyi wannan yaran wanda idan muka duba a najeriya kusan gaba ɗaya kishiya abin muke wato ba a yin abin da ya kamata mm. jiya ina tattauna da wanda ce yanzu misali a najeriya idan ka duba za a gani har wani disciplinary master muke da shi mm. ma'ana mai horarwa malam mai horarwa mm, wannan ya sa ɗalibi zai ji yaro zai ji in ka ce masa tashi ka tafi makaranta zai ce ba zai je ba ko kuma zai ji wani abu yanayi a jikinsa saboda me ya san daga ya je duka ne in ya makara duka ne in ya waye duka ne komai duka ne wannan psychologically yana taɓa tunanin yaro hmm. sannan kuma yana affecting shi kansa faculty of thinking da faculty of learning na yaro ma'ana ita kanta tunaninsa da yanayin yadda zai koyi karatun yana hmm. taba shi domin duk lokacin da ka samu wa yaro yanayi mai kyau to zai koyi karatu ko kai ne za ka samu da yanayi mai kyau mm. ba abin da za a baka ba koya ba wannan ne dalilin da yasa sa in muka je wata ƙasar za a ga 'yan Najeriya suna samun ci gaba sosai suna excelling saboda me saboda an samu su da yanayi mai kyau so wannan abin ina ganin shi ya kamata mu ma mu kwaikwaya domin a cikin makarantun da naje je akwai Montgomery College da muka je mm. exactly wanda a wannan college in na samu wasu yanayi wanda abin ya burge ni sosai wani irin yanayi ne wannan misali za ka ga idan ka je aji za a ga akwai friendliness akwai abota akwai kyakkyawa alaka tsakanin malami da ɗalibi sannan kuma baya ga haka har wani tsari suke da shi na abin da ake kiransa da suna kariya talk mm. wanda mu kariya talk da muke yin sa muna yin sa ne iya ƙarshen semester kaɗai ko in ce wato malami ya ringa tattauna ɗalibi kan tafarkin da yake son ko kuma aikin da yake son idan ya so yayi sannan kuma ya mm. ƙara sa wajen ya tabbatar da cewa ya samu nasara a kan wannan abin da yake so yayi sannan za ga shi kansa yanayin environment din is highly conducive idan na ce highly conducive ina mm. nufin waje ne wanda tabbas idan ka je za koya abin da ya kamata koya saboda yanayin gurin akwai nutsuwa akwai nutsuwa akwai kayan kuma aiki da ya kamata a yi so kamar yadda na faɗa akwai wasu abubuwan da muna tunkara kalubale mu a Najeriya especially abin da ya shafi kuɗi amma akwai hanyoyi da malami zai iya amfani da su ko da wayarsa yanzu misali idan ina so in koyar da pronunciation ba da bukatar sai na je na ce principal ko master ya bani kaza da son koyar da kaza da waya ta kaɗai zan iya downloading dan abu da bai fi saka ah, minti biyu ba mb hmm. biyu ne wanda da kuɗi na zan iya siyan sa ukun na ɗalibai akwai mp3 din nan da ake amfani da ita wanda idan ka ɗora ta ka kunna ta duka ɗalibai za su iya ji akwai hanyoyi da yawa na abin da ya shafi interactive session hmm. wato abin da zai baka mamaki a shekara ta 2019 ashirin hmm. akwai wani horarwa da na yi a nan kano hmm. na tara malaman turanci akalla guda sittin. waɗanda ba su horarwa akan yadda za su bi wajen koyar da ɗalibai a dabarun koyarwa dabarun koyarwa hmm. wanda muka gabatar da shi a american corner wato abin da zai baka mamaki shine malamai suna da ilimin ba ba su da ilimin ba amma hanyar da za su bi wajen engaging wajen interacting da ɗalibai hmm, wajen ma'amala da ɗaliban shine abin da yake ba su matsala saboda haka malami zai zai cika allo dam da rubutu da rubutu sannan ya ce ɗalibai su fa. in suka faru ma bai da lokacin da zai musu bayani kawai sai gobe ne lakcan nasu shine koyarwar na wannan rana ya riga gama wato dai a nuna ɗalibi yana tsoron malami wannan ba hanya ba ce ko dabara ta koyar ɗalibi ba ba hanya ba ce hasali ma hanya ce ta koyar ɗalibi daga abin da ya kamata. Saboda wani lokacin zaka ga cewa ɗalibi yana tsoron malami saboda ana cewa wannan malamin a yanzu zaka faɗi ajinsa. To kafin ma ka shiga ana ce ma an ka shiga zaka faɗi ajinsa. gaskiya an tsorata ka tun ma kafin ka je ga shiga wannan ɗaki na koyon karatun sa wannan kaga kana magana ne akan abin da ya shafi high institutions mm. ma'ana universities and colleges of education mm. wanda shi ma wannan babban al'amari ne da ya kamata mu malamai ko in ce mu ɗalibai mm. mu canja tsarin yanayin koyarwar mu kada ka nuna ɗalibi cewa ba zai iya ba ko kada ka nuna ɗalibi cewa ai kwas ina yana da wahala duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa kwas yana da wahala so daga nan ka riga ka gama kilin moral ɗinsa ba wani abu da zai iya saboda kawai ya riga ya gama sanin cewa faduwa zai yi mm. akwai abin da malaman ya abin nan malaman koyarwa suke cewa learning start from simple to complex from non to unknown wato daga babu komai zuwa a samu wani abu sannan kuma daga abu mai sauki zuwa mai wahala mm-hmm. so duk lokacin da ka nuna ɗalibi cewa ai wannan kwas din kwas ne mai sauki kuma ni din da kuka gani na zo ne don mu koya tare ɗalibi zai ji cewa eh tabbas shi ma yana cikin abin akwai abin da muke kira da suna inclusiveness ma'ana ya zamanto ka shigo da kowa cikin abin kada ka nuna cewa saboda a cikin ɗalibai muna da mutane waɗanda muke kiransu da suna introvert muna da extrovert akwai waɗanda su yanayinsu they are talkative mutane masu magana mm, yauwa to a matsayin a ka na malami ya kamata ka yi amfani da fasahar da Allah ya baka na koyarwa wajen ka tabbatar da cewa su waɗannan ɗaliban masu magana ba su danne ɗalibai waɗanda ba sa magana ba abin da nake to yanzu kamar almasali da Amurka ta kawo kunan ta zakulo ku daga Afirka da sassan sauran duniya zuwa nan domin horar da ku ko ƙara juna sani game da yadda za ku koyar me za ka ɗauka yanzu idan ka koma gida ta wani hanya kake ganin zai yi tasiri idan ka koma gida abin da ka koya anan ko ka gani anan za ka iya taimakawa duk da yake kai ɗaya ne ya kuma yi tasiri sosai a najeriya to alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya domin kusan shine makasudin duk koyo idan ka koya abu yana da bukatar ka koyar da shi mm. so hanya ta farko da muka bi ko da nake so in gabata shine yanzu a project din da muke muna son mu samar da wata manhaja wacce ake kiranta suna massive open online course kamar yadda akwai da mu wata manhaja ce wacce mutane duk yawansu za su iya shiganta manhajar ta waya ce kenan manhajar ta waya ce da ake downloading yawa da ake downloading hmm. so saboda haka muna so mu amfani da wannan dama kuma ba abu ne da yake cin data ba ko abu da yake daukan kuɗi ko sai ka registration is open kamar yadda muka daba. is massive because it accommodates hmm. mutane da yawa sannan kuma abu ne wanda yake a buɗe so wannan ɗaya daga cikin hanya ce da za mu amfani ta wajen wayar da kan su kansu malaman turancin akan hanyoyin da ya kamata su bi wajen koyar da turanci yadda ya kamata na farko kenan abu na biyu muna da ƙudurin ko ina da ƙudurin gabatar da abin da ya shafi workshop wanda wancan kaga zai hada da ko ina a faɗin mm. Najeriya amma idan kai magana workshop wani bangare ne na bangaren Najeriya kai mm. yawwa so kaga dukkanin wannan yana daga cikin amfanin intanet idan yanzu idan na ce workshop kaɗai zan yi iya mutanen watakila iya mutanen kano kaɗai zan iya amfanarwa hmm. ko iya mutanen katsina kaɗai za su iya amfana da wannan ko kuma iya su ma hmm. a jihar iya mutanen da suka zo su kaɗai za su iya amfana amma lokacin da ka buɗe abin ka mai da shi open ka samar da wata manhaja waɗanda mutane za su shigo to zai zamanto kowa zai amfana sannan a wannan project din ba wai iya Najeriya ne kaɗai za su yi ba domin group ne aka yi grouping ɗinmu sannan a group ɗin mu bakwai ne a cikin mu bakwai din nan akwai wanda yake daga Tanzania akwai wacce take daga Venezuela mm. akwai wacce take daga daga kasashe daban-daban daga Europe daga Asia so kaga wannan interaction yawa mm. sannan wannan interaction din da za a samu tunda a cikin group din akwai abin da ake suna discussion group wannan interaction din da za su samu malamai da za su samu especially mu daga bangaren afirka daga bangaren najeriya muna da lack of exposure malaman ba su da exposure na gabatar da kansu yadda ya kamata wato ba san yadda za su gudanar da kansu ba ko gabatar da kansu za su gabatar da kansu hmm. to wannan zai ba su dama na su samu alaka da ragowar malamai na duniya su yi alaka da su su sami experience daga gare su su tattauna su gabatar da abin da suke da shi a context din su ma'ana a yanayin su su ma kuma su gaya musu abin da yake da su a wancan context din nasu ta nan za a zamanto an haɗa kai kuma an ƙara samun bunƙasa na experience wanda insha Allah ta'ala dama shi al'amari ne da idan ka koyar da malami to kama ka koyar da al'umma ne domin shi mm. wannan malamin shi zai koma ya koyar da ɗalibai shi zai ga canji a yanayin tsarin koyarwarsa sannan lokacin da malami ya samu canji a yanayin tsarin koyarwarsa ɗalibi zai ga canji a yanayin yadda yake koya sannan su kansu iyaye za a rage musu badin ma'ana za a rage musu nauyi nauyi in the sense that idan da suna ta fama da ɗalibi sai sun matsa masa ya karatu mm-hmm. yanzu da kansa ɗalibi idan ya koma gida yaron zai yi karatu saboda me ya ga canji a yanayin malami ya ga canji a yanayin koyarwarsa to shi ma zai ji cewa yana son ya ga cewa tabbas shi ne ya zo na ɗaya mataki na ɗaya a wannan tsarin so wannan shine kaɗan daga cikin insha Allahu ta'ala a abubuwan da muke da ƙuduri na mu gabatar idan na koma ƙasata wato Najeriya. ka ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri har ya zo gare ku da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.